إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قد صنع بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم من هذه شرع من هذه الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وأعينا اللهم على ملتك واحشرنا في زمرتي مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون نحن في الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الكريم من هذا الموسم العظيم وانقضاء هذا الشهر الكريم يتعلق به أحكام وتتبعه أحكام من بين تلك الأحكام الكبرى التي تلي انقضاء هذا الشهر العظيم العيد وللعيد أحكام وآداب ينبغي أن نقف عليها لأن الحديث عن المناسبات من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه وإرشاده للناس وتوديدهم أنه يراعي الأحوال والمناسبات والمناسبات فإذا أتت حال اعتبرها وتحدث عما يمصها وكذلك إذا حضرت مناسبة إن نبينا صلى الله عليه وسلم يراعي تلك المناسبة ويتحدث عما يمصها ويتعلق بها فالأمر الأول أيها الأفاضل الذي يتعلق بانقضاء هذا الشهر الكريم أي شهر رمضان المبارك هو رؤية هلال شوال فبانقضاء رمضان يتحلل شهر شوال فشهر شوال هو الشهر التالي بعد شهر رمضان المبارك وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الشهرين في حديث واحد فقال لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقتروا له تقديرا فلا يحل إقامة العيد أي عيد الفطر إلا إذا رؤي هلال شوال وإلا إذا انقضى شهر رمضان لذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واتفق المفسرون رحمهم الله تعالى على أن المقصود في إكمال العدة في هذه الآية الكريمة هو إكمال عدة شهر رمضان وإكمال عدة شهر, شهر رمضان يكون بأمرين إما برؤية هلال شعبان وإما لإكمال عدة رمضان ثلاثين إما أن أن تكمل أيام رمضان ثلاثين يوما ثم يكون اليوم التالي اليوم الأول من شوال وإما يكون برؤية هلال شوال قبل كمال رمضان هذا هو المعبر عنه ولتكملوا العدة والأمر الثاني أيها الأساتذة هو التكبير فقد سن لنا في ديننا الإسلامي أن نكبر الله سبحانه وتعالى برؤية هلال شوال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الكريمة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فقال هذا الصحابي الجليل حبر الأمة رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المسلمين على المسلمين أن يكبروا الله سبحانه وتعالى إذا رأوا هلال شوال ثم قال في رواية أخرى عنه أنه قال ينبغي للمسلمين أن يكبروا الله سبحانه وتعالى منذ رؤية شوال إلى أن يدخل الإمام المصلى في يوم العيد فهذا يدل على أن هذه التكبيرات التي نقوم بها نحن المسلمين تبدأ برؤية هلال شوال وتنقضي بدخول الإمام مصلى العيد يوم العيد هذا هو الأمر الثاني الذي يتعلق بانقضاء شهر رمضان المبارك أيها الأفاضل والأمر الثالث هو أننا إذا أصبحنا في يوم العيد إذا رؤي الهلال أو أكملنا عدة رمضان ثلاثين أننا نغتسل نغتسل كما نغتسل للجنابة وكما تغتسل المرأة للحيض وكما تغتسل النفساء بانقضاء نزول دم نفاسها هذا هذا الغسل يعتبر مسنونا لأنه صح الأثر عن عبد الله بن عمر كما أخرجه الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه والإمام البيهقي في سننه الكبرى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستجل في صباح يوم العيد قبل أن يخرج إلى المصلى فاعتبر هذا العمل من هذا الصحابي الجليل سنة نبوية معثورة ينبغي القيام بها وينبغي تطبيقها والأمر الراجع أيها الأفاضل وأن نطعم قبل أن نخرج لأن اليوم يوم عيد الفطر وليس يوم عيد الأضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من سننه أنه يفطر على سبع ثمرات في صباح يوم عيد الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى وهذا حديث صحيح خرجه الإمام الترمذي وغيره فدل على أنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن نطعم قبل أن نخرج إلى المصلى في يوم عيد الفطر لكن في يوم عيد الأضحى لا نطعم حتى نرجع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصواب وهو الموافقة والعبد لا يصاب لا يكون مصيبا ولا يثاب بثواب وأجر إلا إذا اقتدى بهذا النبي المعصوم الرسول المبعوث من ربه سبحانه وتعالى والأمر الخامس أيها الأساتذة هو الخروج هو الخروج إلى المصلى في ذاك اليوم العظيم وفي هذا الموسم الكريم نخرج إلى المصلى لأن أداء الصلاة في ذا اليوم تعتبر سنة أو يعتبر سنة في المصلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي ركعتين في مصلى العيد إلا إذا نزل المطر فإن ذلك إذا حبس المطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فإن ذلك يقيم العيدين في الجامع لكن سنته الأصلية هي إقامة هاتين الركعتين في المصلى والسنة أن يخرج المسلمون مشاة إلا إذا اضطروا إلى الركوع لكن إذا كانوا قادرين على المشي فينبغي أن يخرجوا مشاة لا راكبين هذه هي السنة المعفورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى مصلى العيد ماشيا فينبغي أن نقتدي به ونخرج مشاة بدون أن نركب إلا إذا بعد المصلى فإذا بعد المصلى فالتيسير من خصائص ديننا المشقة تجلب التيسير ولا واجب مع العجز أيها الإخوة الأفاضل من الأمور التي ينبغي مراءاتها في ذا اليوم أننا إذا أتينا مصلى العيد لا نؤدي نافلة أو لا, لا, لا نعدي القبلية النافلة القبلية قبل الركعتين السنة هي ترك النافلة قبل حضور الإمام في مصلى العيد فإذا دخل المسلم مصلى العيد إنه يجلس ويستمر بتلك التقديرات التي أسلفنا القول عنها بدون أن نؤدي أي نافلة هذه هي السنة فتقف النافلة هنا هي السنة هو السنة هذا يعتبر مما يقوله الأصوليون السنن التركية هو من قبيل السنن التركية ترك النافلة في مصلى العيد ثم بعد ذلك أيها الأباب إذا حضر الإمام إنه يعدي الركعتين ركعتين مع المصلين خلفه حيث يكبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يكبر خمس ركعات دون ركعة القيام في الركعة الثانية دون تكبيرة القيام في الركعة الثانية هذه هي السنة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يخطب الإمام ويخطب على غير منبر يخطب على غير منبر لذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب خروج الإمام إلى المصلى بدون منبر فالسنة حق إحضار المنبر في مصلى العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما متكئا على بلال متكئا على بلال فوعظ الناس وذكرهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نفسه وعظ الناس وذكرهم وأرشدهم ووجههم ثم بعد ذلك انتقل إلى النساء فوعظهن وذكرهن حتى قال من قبيل أو في مواعظه يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار فقامت امرأة في ثقة النساء صفعاء الخدين فقالت يا رسول الله ما لنا أكثر أهل النار فقال لأنكن تكثرن الشكاية لكن تكثرن الشكايا وتكثرن العشيرة وتكثرن اللعنة فبدأنا يتصدقن بحليهن من أقراضهن وخواتيمهن يضعنها في ثوب بلال رضي الله عنه ثم بعد ذلك أيها الأفاضل يجوز للناس أن يهنئ بعضهم بعضا يجوز للناس أن يهنئ بعضهم بعضا بعد أن استمعوا إلى خطبة الإمام يهنئ بعضهم بعضا ويرى شيخنا الشيخ محمد بن صالح الحسيني رحمة الله عليه أن في الأمر ساعة فقد سئل عن تهنئة الناس بعضهم بعضا في يوم العيد فقال إن في الأمر ساعة لك أن تقول لأخيك المسلم ألفاظا تعبر عن الفرح والسرور ومعاني ومعاني التهنئة لكن روى الإمام البيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا يقولون تقبل الله منا ومنكم فإذا قلت لأخيك تقبل الله منا ومنكم هو يرد عليك عيبا فيقول لك تقبل الله منا ومنكم وإن جيت تأتي بلفظ آخر غير هذا اللفظ فإن في الأمر ساعة أيها الأبابل إن لكل قوم عيدا فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى الراقي عن هذا المعنى الوسيل كما روى الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها فدخلت فدخلت جاريتان من الأنصار فجعلتا تغنيان وليستا بمغنيتين تغنيتان بأشعار بعاد الأشعار التي قيلت في حق بعاد الحق التي جرت بين الخضرة والأوس فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبعهما فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أمزانير الشيطان في بيت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وفي رواية دعهما, حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة أي أن ديننا ليس دين ضيق إنه دين سعة إنه دين تسهيل وتيسير ليس دين تضييق وحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فلذا يرى العلماء أنه يفسح للأطفال الصغار القدم في ذا اليوم ولا ينبغي أن يضيق عليهم ينبغي أن يرخص لهم بعض الأجيال التي ليسوا بقادرين على فعلها في غير العيد إنه يسمح لهم أن يفعلوها في مثل هذا الموسم العظيم الكريم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا عليه واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء لا إله إلا هو إليه المصير الصلاة والسلام على رسول الكريم والنبي العظيم النعمة المهداة والرحمة المهداة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الإخوة لا زال حديثنا موصول موصولا عن الأحكام والآداب التي تتعلق بما يواجهنا ونواجهه من هذا الموسم العظيم وهذا المحفل الكريم ألا وهو عيد الفطر إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نبدي سرورنا وفرحنا في مثل هذه الأيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة ولأهل المدينة عيدان لكن هذين العيدين عيدان جاهليان يبدون سرورهم في هذين اليومين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قد عبدلكما يومين أفضله من هذين اليومين اللذين تبدون صغوركم وفرحكم فيهما ألا وهما عيد الفطر بعد قضائكم صيامكم من رمضان وعيد الأضحى بعد عدائكم الحج في شهر ذي الحجة فلذا ينبغي أن نتخذ هذا اليوم العظيم أيها الأفاضل يوم فرح وسرور ومن الأيام ومن الأحكام التي تتعلق بانقضاء رمضان أيها الإخوة الأفاضل هو أداء زكاة الفطر أداء زكاة الفطر أخذ الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة البئر وفي رواية صدقة رمضان على الذكر والأنثى والبر والعبد فمن أداها قبل الصلاة فإنما هي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فليست بزكاة الفطر بل إنما هي صدقة من الصدقات واختلف علماؤنا الأفاضل في وقت وجوبها لكن القول الراجح من بين أقوالهم هو أن هذه الزكاة المباركة تجب بعد رؤية هلال شوال لكن روي آثار عن بعض الصحابة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أي في مثل هذا اليوم في اليوم الثامن والعشرين وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان ويخرج فاضل قوت أهل البلد فاضل قوت أهل البلد فإذا أخرجت قوت يومك أنت وأهلك فعند ذلك تخرج ما بقي من ذلك القوت صدقة لله سبحانه وتعالى وطلبا لأجره وثوابه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا هذا المحفل العظيم وهذا الموسم الموسم الكريم ‘yan درجة masu daraja wannan ita أكي توكرت da ake ɗaukar a wannan wata mai alfarma a wannan wata mai albarka ba na jin wani mai hankali zai iya cewa za a sake ganin wata juma'a a cikin wannan wata da nake ciki na wannan shekarar na ramadan yau muna ashirin da takwas da wata ba zai yiwu a ce an sake samun wata juma'a tana cikin wannan ramadan din so da ka karewan watan ramadan na da alaƙa da wasu hukunce-hukunce ko hukunce-hukunce da yawa suna da alaƙa da tsarewa watan ba. Daga ciki akwai ganin watan shawwa Sai an ga watan shawwal sannan za a yi bikin sallah. Ganin watan shawwal na hukunta ƙarewar Ramadan. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada watan ramadan da watan shawwal a hadisi kwara daya yace ku yi azumi idan an ga wata sannan ku aje azumi idan an ga wata idan gajimari ya zo ya rufe muku ganin wata to ku cika adadi makin ku yi azumi talatin da tara ashirin da tara afuwan sai ku yi azumi talatin cikin kashe gari ka zama ɗaya ga watan shawwal Zama ita ce ranar sallah so daga sai an ga wata sannan ake bikin sallah ko kuma sai wata ramadan ya cika talatin cif sannan ake wannan hukunci ne mai mahimmanci a yau wasu sun fara yada wasu shakkoki suna neman su jawo wasu rigingimu a tsakanin al'umma a yau din ashirin da takwas suna ganin yau ne ranar da za a duba wannan wannan son zuciya ne wannan ba addini ba ne ba biyayya ba ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam yau rana ashirin da takwas ga wata azumin mu mu musulmai ashirin da takwas yau ne gobe rana asabar ita ce rana ashirin da tara ga wata haka muka kirgo azumin mu cif cif babu wata damuwa daga wani ya zo yana kawo wasu shakku har wasu su daula suna jawabai akan waɗannan abubuwan neman fitina ne da yaɗa rabuwar kai a tsakanin al'ummar musulmai yau ashirin da takwas ga wata bayan an ga wata ‘yan uwa masu daraja an sunanta mana tabbar bari Allah ta'ala yana cewa kuma ku cika kirga kuma ku girmama ubangijinku akan abin da ya shiryatar da ku kuma ku gode ma ubangijinku subhanahu wa ta'ala al’imamun ƙuntubi rahmatullahi alayya a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar ya kawo maganar sahabiyyar abdullahi na abbasin rabiyallahu an ya fassara wannan a kan cewa ana nufin cika azumin watan ramadan ko da ashirin da tara ko kuma ya zama talatin cikin sannan ya ce wajibi ne a kan musulmai alal musulmi ne wajibi ne a kan musulmai da su rika tabbar bari da zarar an ce an ga watan shawwal har zuwa lokacin da mafiman zai fito masallacin idi domin ai sallar idi a ranar idi kenan waɗannan kabbarbari na ƙaramar sallah suna farawa ne daga lokacin da aka sanar da ganin watan shawwal mutum ya yi addu'ar da ake ta ganin wata Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamat wal islam daga nan kuma sai ci gaba da waɗannan kabbarbari sigogin kabbar bari sun zo daga sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim mabambanta an ruwaito wasu suna cewa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila an samu wasu daga cikin su suna cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd al Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi an tambaye shi game da waɗannan kabbabari yace babu kuntatawa a ciki a ciki akwai yalwa shari'ar musulunci ba ta ce ga dole sai da za ta yi amfani da ita ba ta waɗannan kabbarbari da ake yi na karamar sallah to da ana kabbarbari da nassin aya da nassin ayar alqur'ani cewa ku cika kirgen watan ramadan ku yi azumin watan ramadan kamar yadda Allah ya umarce ku sannan bayan haka girmama ubangiji ku masa kabbarbari a matsayin godiya ga Allah subhanahu da ya shiryatar da ku akan musulunci ya shiryatar da ku kuka samu damar yin wannan wata wannan azumi na wannan wata mai albarka bayan haka yan uwa masu daraja fitar da zakat fidda kai fitar da zakat fidda kai na ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan karewar ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya ruwaito yace annabi sama ya farlanta zakkar fiddakai ko zakkar ramadan akan kowane namiji da mace ɗa ko bawa a fitar kafin a fita masallacin idi a ranar idi duk wanda ya fitar da zakkar da kafin a fita masallacin idi to sadaka ce da Allah ta'ala ya amshe ta amma wanda ya jinkiri bai yi ba bai yi zakafin da kai ba sai dai yayi wata sadaka daga cikin sadakoki Allah zai ba shi lada amma ba ladan da ake ba wanda su kai zakar da kai ba sannan malamai suka ce ana fitar da abin da ya ragu daga cikin abin da mutum zai ci da shi da iyalansa a wannan yinin ne sai ya ba da saura abin da kuma mutanen gari suke ci an ruwaito daga wasu sahabbai a gaba gaba akwai Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ba kamar yadda al-Imam Malik ya ruwaito a cikin al-Muwatta nasa cewa ya kasance yana fitarwa kafin kwana biyu da sallah ko kwana daya kenan babu laifi in ka fitar yau a mazhabin sayyiduna Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ba ko ka fitar gobe 29 ga wata in kuma ka bari sai an ga wata amma kada kai sakaci har ya kasance baka fitar ba a fita masallacin idi fa'idan wannan zakkar ta da kai a gasa sama ya faɗa mana fa'idoji guda biyu akwai fa'ida shakhsiyya akwai fa'ida ijtima'iyya fa'ida shakhsiyya ita ce tuhratan lisani min rafath wallahu zakkar da kai na tsakkaita mai azumi game da tuba da kurakurai da maganganun da ya tafaki marasa kyau kila a Ramadan sai a cika sa masa ladansa a goge masa wannan alhakin da ya ɗauka ta sanadiyyar zakatul fitr sannan a wani hadisin manzo Allah sama ya faɗi halala zakatul fitr ta'aqnuhum 'an al-mas'alati fi dhal-yawm wadatar da talakawa ba sai sun fito suna roƙe-roƙe ba ba a san a gaba barata a ranar ciyar da mutane a wannan rana sannan bayan haka yan uwa masu daraja an sunnanta mana ni wanka kamar yadda ya tabbata a cikin asali na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma ya kasance yana yin wanka wankan tsarki kafin ya fita idi ko idin sallah karama ko idin sallah babba to daga sunna ne ai wanka a yi ma yara wanka irin wankan da ake yi na tsarki sannan bayan haka ana so in son samu ne a fita a kasa masallacin idi kusa ne in ko ba kusa yake ba sai a hau abun hawa amma a cikin sama masallacin idi shi kusa yake shi yasa a ƙasa yake tafiya ba shi shara mutunci ba ta kunta ta ba ba ce ta tashi ka tafi tafiya mai nisa ba da sunan za ka je idi wataƙila ba ka ce za ka tafi a ƙasa a gama idin ba ka kai ba haka ina amfanin ba ba rai saboda hau abun hawa idan masallacin da za ka je ba kusa yake ba sannan bayan haka ba a ta yin nafila kafin liman ya zo ba ko in mutum ya je filin idi kamar yadda ake a juma'a kuma mutum ya shigo masallacin juma'a an sunnanta masa ya raka aji ko da liman yana kudu ba amma a masallacin idi idan mutum ya je masallacin idi zama je malaman mu suka ce babu nafila qabliyya babu nafila ba'adiyya a idi wato ba a yin nafila kafin kuma ba a yin bayan shi dai idan mutum ya dawo gida zai iya salatu duha sannan sallar idi a masallacin idi ita ce sunna amma yi a masallacin juma'a zarura ce zarura ce idan ya kasance an yi ruwan sama sai a yi a masallacin juma'a amma in dai haka na lafiya lau manzo Allah ta sama a ranar idansa sai dai a masallaci ne alfarma masallacin makka malamai suka ce falalar da ta yi a yi a nan fiye da a tafi kowane fili a ce za a yi masa sallar idi a wani. sannan daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen uwa masu daraja liman zai yi raka'o'i guda biyu babu kiran sallah babu iqama a raka'a farko zai yi kan barbari guda bakwai hadda takbiratul ihram wannan ana bayani ne da za a kaddara cewa baka samu ba ga abin da kai ma za ka yi sannan raka'a ta biyu kabbarwari guda biyar ake yi bacin kabbarar miƙewa sannan liman zai yi hudu ba ba a kan limbari ba sunna ita ce kan liman ya hau limbari rangi saɓanin juma'a da ake a kan mimbari kamar yanzu ranar idi a ƙasa liman zai tsaya ya yi kudu bilal allah ta'ala anhu ya kai zuwa hadisi cewa manzo Allah sallallahu ya tsaya ya yi kudu ba a wata sallah ta idi yi wa mutane wa'azi ya wa Allah ya yi ma Allah kirari ya gode ma Allah yaba ba kansa salati ya ba mutane wa'azi ya tunasar da su ya dogara da Bilal na cikin kansa annabi sama ya dogara da Bilal bayan ya gama ma maza ya kurkusa wajen mata ya musu wa'azi ya tunatar da su Allah subhanahu ta'ala har a cikin yake cewa ya ku mata ku rika sadaka sadaka maganin bala'i sadaka maganin musiba sadaka maganin shiga wuta in kuka fi yawa a wuta wata mata ta tashi ta ce ya ma'aikin Allah me yasa muka fi yawa a wuta bayan sallallahu alaihi wasallam ya ce kun cika kai ƙara kun cika kuka da mazajenku, ku kuna zagin mazajenku, ku kuna bijire musu ko ku cika yi musu da'a ba su karɓe yin sadaka suna jefa ƴan kunnayensu da awarwaransu da sauran kayan ƙarau na mata suna jefawa a cikin bilal a matsayin sadaka ga Allah subhanahu wa ta'ala sauraron guduban nan ƴan uwa sunna ce mai mahimmanci amma mafi yawancin mutane suna sakaci da ita a saurari guduban liman a ji safonin da zai isar rana ce ta isar da safonni rana ce ta ganawar musulmai kamar yadda aka sunanta musu saduwa duk satiran juma'a su haɗu da junansu ko haka aka haɗa aka aka aka sunanta musu kuma haɗuwa a shekara haɗuwa babba masallacin idi na haɗa mutane mabambanta daga cikin safannin da ake isarwa a kudu ba a tsaya sannan bayan haka ina cikin sunna ta magabata a rika taya juna munna taya juna munna babu laifi dukkan wani lafazi mai ma'ana mai kyau a isar da munna ta sanadiyyarsa a taya juna munna da shi Allah mai mai mana Allah ya karɓa mana Allah ya sa mun dace Allah ya sa mu ga tabbatin baɗaɗa duk ba laifi bane amma an ruwaito sahabbai sun kasance idan sun gamu da junansu kan ce ma junansu ta Allah minna wa minkum Allah ya karba mana kuma Allah ya karba mu Allah ya karba mana ne Allah ya karbi ibadar da muka gabatar ta azumi a Ramadan da qiyamul layli da sadakoki da muka yi da kuma sadakar fiddakai da muka yi sannan yan uwa masu daraja mu sani annabi sama ya faɗa mana cewa kowace al'umma tana da idi wannan shine ido. mu al'umma sai da ba mu kwaikwayon kowace al'umma a idin kowace al'umma tana da idi annabi sama ya zo ya tarar da mutanen madina suna da bukukuwa guda biyu da suke yi a shekara tun a jahiliyya kafin zuwa musulunci annabi sama ya ce Allah ta'ala ya musanja muku da waɗancan kwanakin ga wasu kwanaki guda biyu rana ta farko ita ce ranar da kuke nuna farin cikinku bayan sun gama azumin watan Ramadan rana ta biyu ita ce ranar da kuke nuna farin cikin ku domin kun gama aikin hajjin kun yi tsayuwa a Rabat wato babbar sallah ce to daga al'ummar musulunci al'umma ce da take da siffofin ta ke bantattu ba ta koyi da wasu idi ba a kwaikwayon wani addini ba za ka ga wani na bikin shi na addinin shi kai ba ka ce ka ɗauka kaya ba ka yi ba a'a ba a yi kowace al'umma tana da idinta mu kuma wannan ne ido shi ya yasa annabi sama ya ce babu laifi a ranar a bar yara su dan wataya a bar su su dan huta takura musu da ake yi a dan sakan musu kafa a ranar ba kuma a saki ba gabaki daya ai musu talala ne bar saki a sake su da igiya Idan aka ga za su wuce gona da iri sai a jawo su shi ya yasa annabi sama yana kwance a ɗakinsa wasu ‘yan mata guda biyu suka shigo ɗakin na na radiyallahu anha sai suka zo da dindifa suna bugawa suna waka suna waƙoƙi da aka yi na yakin bu'an yaƙi ne babba da aka yi tsakanin kabilun madina guda biyu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina al da al suna yi mazo sun bai ci musu komai ba sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shigo yanzu murya shetan ce a ɗakin annabi sallallahu sallama. wasallama kuma ya yaya mayafi ya ce kyale ya ababakri har yahuda su gane addinin mu ba addini bane na dadi kuma ka sani al'umma kowace tana da idin wannan shine idin amma wannan bai halatta ma yara a dame su rika tafiya inda suka ga dama ba iyaye su saka ci game da su suna sharholiya addinin mu addini ne na inzibati addini ne mai ka'idoji addini ne da baya ta cin mutum a take shi kawai sannan ba a kunta ta masa a tsakiya ake fatawassatu fil halatayn wa anfiqu fashabu fit taqyid wal islam tsakiya ake son a tsaya inna la awsatu ummatin azzat wa sadat fil bashar wa adaa'at fid dunya biha kal layli dawwa'ahu al qamar al umma fi tsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata umma ce matsakaiciya ba a yadda da wuce gona da iri ba sannan ba a yadda da matsi da kuntatawa ba a wannan rana 'yan uwa masu daraja iyaye su tsoron Allah su san ƴaƴansu ina suke tafiya mazansu da matansu ina suke shiga ba daidai bane yadda ake sakin yara su yi abin da suka ga dama Yan mata su rika yawo babu lullubi babu hijabi da sunan sallah wannan ba musulunci bane wannan ɗabi'a ce ta jami'iyya ɗabi'a ce ta magudanci. cire mayafi a ranar da ake biki a'a mayafi na tare da mace a duk inda take ma ba a wajen gidanta take to da ka iyaye su ji tsoron Allah a game da 'ya'yanci, su san me 'ya'yansu suke yi a wannan rana takan zama ranar lalacewa wasu ran da wani bai taba shan taba ba sigari ko a ranar za a bashi ya ɗanɗana wani daga ɗanɗanon nan kuma shi ke sai a zarce wani bai taba shan bi ba amma a ranar za a ba shi ya ɗanɗana daga nan ko sai ta zarce wata yarinyar ba ta taba magana da wani namiji ba amma a ranar sai namiji ya taba ta har ma ya aikata sabon Allah babba da ita ke nan kuma ba a sa a bar ta zarce in ma ba ta zarce ba dai abin damuwa ya sa to daga iyaye su ji tsoron Allah a game da wannan nan haye-haye da ake hawan sallah hawan bariki hawan daushe tsoron Allah ta tsoron Allah ba daidai ne ka ce sai ka bar yarka ta je kallon wannan hawa ba za ka iya hana hawa ba masu za su ci gaba da yin kayan su amma kai abin da Allah ta'ala zai tambaye su shine iyalin ka tsare su ka kula da su ta kai ma amma ta ɗiba suke su je kallo suna iface iface nan aure su da mu ji tsoron Allah a game da waɗannan iyalai namu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu ga sallan nan lafiya bayan haka muna amfani da wannan dama muna godiya ga 'yan uwa musulmai gabaki ɗaya a game da ayyuka da aka gabatar na alkhairi a cikin wannan wata mai alfarma farawa da sadakoki da aka riƙa badawa da taimakon marayu da aka rika Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma shugabanninmu da alkhairi a game da wannan fikira mai kyau da suka fito da ita ta taimaka ma marayu ba inda za ka tafi a ƙasar nan a sai ka ji ana fiye wannan alkhairi za ka samu maraya ɗaya ya samu kaya kala biyu a wani wajen ma har kala uku kun su ne suka samu kala daidai wannan abin a yi godiya ne a ƙara jinjina ga shugabanni da suka ba da wannan umarni kuma aka Allah ya saka ma kowa da alkhairi malamai da suka gabatar da tafsiri malaman ahli sunna wal jama'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi gabaki daya Allah madaukakin sarki ya nauya ya ma'aunin su na alkhairi a game da wannan alkhairi da suka gabatar na shiryatar da al'umma da nusantar da ita da dora ta akan hanya wanda take ta daidai sannan al'umma gabaki ɗaya wanda su ma suka ba da sadakoki da na ɗaiɗaiku da na jama'a gabaki ɗaya su ma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara ma kowa arziki Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya ba shugaban kasar mu lafiya ya dawo da shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma shugabannin mu gabaki daya waɗanda suke jagorantar mu a duniyance da wanda suke jagorantar mu a addinance Allah madaukakin sarki ya taimake su Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa na yi musu biyayya akan gaskiya da kuma abin da shi ya yi da shi akan sunnan manzansa صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى علينا انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومسكنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ حلمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا في دارنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وعان غوعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما من فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا همومنا وغمومنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا اللهم استر اوغاتنا وامن اوعاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا البركات والرحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا خفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعين ولاة أمورنا اللهم أعين ولاة أمورنا اللهم أعينهم على ما تحب وترضى اللهم أعينهم على ما تحب وترضى اللهم اجعل اللهم اجمع كلمة المسلمين على على البر والتقوى اللهم اجعل اللهم اجمع كلمة المؤمنين المسلمين على البر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وحد بين صفوف المسلمين اللهم عدل الفرقة والاختلاف والتنازع بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المعذبين المضطهدين في كل مكان اللهم أيدهم بتعيين من عندك اللهم سدد عميتهم اللهم قوي شوكتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عزل عنا الوباء والغلاء والبغض والسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون